قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وتؤمنوا بالله ورسوله وتؤزروه وتوكروه وتسبب بكرة وأسيلا والصلاة والسلام على سيدنا محمد محمد القائل لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين والقائل لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به wala ali wa sabi haka kadim da lalima assalamu alaikum a yan uwa musulmi kamar yadda aka sani yau ranar karatunmu da muka saba ne mun samu hali da muke yi na darasi daga alkur'ani girma tabbas da karatun ya kamata mu to amma saboda abubuwan da da suka taso na maganar taɓa mutuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma hukuncin da aka yanke da maganganun da mutane suke ta yi to ya zama ya waje ba akalla mutum in ya ga yana da musamman abu in ya shafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to ba musulmin da bai shafa ba babu shi ma bai shafi annabi sallallahu alaihi wasallama to in ka ji ba ruwan kama to ka shiga hatsari yanwa musulmi wannan maganar ba karama ba ce wallahi wallahi wallahi wallahi abin da ya shafi daraja annabi sallallahu ya wuce hankali ya wuce tunani lokaci ya yi da za mu farka mu faɗaka mu watsa mu san wato wace ƙadiyya ce muke magana a kanta. ‘Yan uwa, anya al'ummar mu kuwa muna fahimtar makircin da yake samun mu kuwa anya muna fahimtar makircin da makiya musulunci suke shirya mana kuwa misali zan bada da su suke zuwa su yaƙe mu su kashe mu a ko'ina tun daga yaƙin badar hudu handak haibara da sauransu misali a yaƙi wataran mu samu nasara akan su wataran Allah ya jarabe kama a badar wataran Allah ya jarabe mu kama a uhudu wal harbu bainana wa bainahum sijalu nanalu yanaluna minna wa nanalu minhum cewa yaƙi tsakaninmu da su kamar guga ce yau mu samu gobe su samu to yanzu kimiyya ta duniya ta wuce cewa ka ɗau makami ka je ka yaƙi maƙinka a ah, shi maƙin naka za ka biya kuɗi ya kashe kansa da kansa ka huta da yaƙi in yi nasara ma uhu in bai nasara ma uhu ki dai ya kashe kansa wato ta kowane bangaren guda biyu a takaice ana hudu abin da nake nufi in ka lura duk kashe-kashen da yake faruwa a kasashen musulmi yawanci a yanzu ya fi yawa tsakanin musulmi da musulmi mana an ba su makami su kashe juna makiya musulunci sun fahimci cewa su rika tashi su je kasashen musulmi su yaƙe su yanzu ɓata lokaci ne su ba haɗa su faɗa su raba musu makamai su kashe juna ko da suna addini ko da sunan ƙabil ko da wani irin suna a inda za a iya sace su kuma a sace su a karɓi kuɗin fansa a tarwatsa rayuwar iyalai yanzu kamar sace-sacen mutane da sace-sacen matan aure da sonsu wannan tarwatsa rayuwar iyalai ina zuwa kan maganan gaba wannan duk ina shimfiɗa ne to sai zama duk yanzu musibar da ke samu a matsayinmu na musulmi ba za ma ka gano wanda ba musulmin ba kai tsaye sai dai ta bayan labule mu za mu karɓi kwangilan kashe kanmu da kanmu mu za mu ɗibi makamin mu kashe kanmu da kanmu mu ne kuma za mu yan uwanmu ne musulmin za su je su sace mana su sace mu su kai mu daji su karbi kudin fansa su sace matanmu da 'ya'yanmu su yi abin da suka ga dama da su a keta alfarman mutunci a keta alfarman iyali Musulmin ke wa kansu musulmi wannan makirci kawai yaushe za mu da runta mu gyara wanda ka san yama wannan shi zaka saki rungumar sa a matsayin dan uwanka musulmi misali duk fida nake to dama inda duk ba ci mu yaki ba yadda sahabiya ta gaya manzala ta ce kullu musibatin ba'daka fa hiya jalal kullu musibatin ba'daka ya rasulullah jalal duk wata musiba bayan ka tsira wallahi ta zama karama haka manzo Allah yake wurin musulmi duk abin da bai iso kan manzon Allah ba to da saura bai gama zama musiba ba tukunna yan uwa to duk wancan an mana yadda na ji cikin masu maganganu wani na faɗi cewa har waɗanda ba musulmi ba sun mana shaida cewa ana iya kashe mai Allah ya isa ana iya ba mu makamai mu kashe juna mai Allah ya isa ana tsora mana azzaluman shugabanni su ci zalimu ci Allah ya isa ana iya sace mana dukiya bi a mana mu Allah ya sa amma an taɓa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an kai mu kankar wani al'ummar haka ta saba tun farkon ta haka ta gini cewa annabi baya tabuwa baya kutantuwa shi yasa ko hotonsa ba yadda a zana ba haramun ne a musulunci a ce ma za a siffanta ya manzon Allah ki ko sawwarawa haramun a hayyala mutum ya ce ga yadda shi ta ya shi yadda annabi yake a billahi ba ba dan komai ba saboda kimantawa da darjanta duk yadda ka kimanta annabi da darja a zuciyarka ya wuce wuri ne da bai tabuwa tun da al'ummar nan ta fara tun da annabin ya zo isar da sauko, shekara dubu da ɗari hudu ya koma ga Allah ba abin da ba mu saba a kai ba hatta kan sifofin Allah an samu firak na aƙida firak aƙadiyya da suka saba kan masu sifofin Allah yadda ake fassara su ba abin da ba a saba kai ba abu ɗaya ne al'ummanar ba ta saba kai ba shine zatin manzon Allah wajen girmamawa da darjantawa da ɗaukakawa tun da aka fara a musulunci tun da annabi ya bar duniya sallallahu alaihi wasallam ba a taba samun cikin al'umman nan an sa ba kan zatin manzon Allah ba wajen girmamawa ba a taba ba saboda wurin yayi kololi da ba mai tsayawa ya tashi ya tsaya tsawon sa ya kai wurin babu shi babu al'umma ta riga ta tafi kan cewa wurin is a no go area ba a zuwa wurin an yi shi'a an yi khawarij an yi eh, murji'awa an yi kadariya an yi jabariyawa an yi eh, firar an yi an yi eh, abin nan ba firar da yawa ba wanda ba ba har saba'in ɗin da ake lissafawa da uku amma ba a taɓa wata firka ta ce ita kan annabi ne take da ja da wani abu al'umma ta gama ittifaki kan hanyar da saƙon nan ya iso mu masumin hanya ne shi wanda ya sada saƙon masumi ne ba a kuma taɓa shi ba a wani abu na ba a wato ba a isa wurin kuma al'umma ta tafi cewa duk wanda ya taɓa annabi sallallahu alaihi wasallam ba a daga mar kafa kowa ne ko a ina ne to haka aka saba abin nan ya bijiro dukkan malamai ba matsala ta addini wallahi da babu saɓani a kai babu ita yana da mugun wahala matsalolin da ba su da saɓani ba su da yawa ‘yan kaɗan ne amma cikin ‘yan kaɗan ɗin akwai cewa alfurman annabi ba a taɓa shi shi wannan ba wanda ya saba cewa taɓa annabi laifi ne da ba a yafe shi kuma hukuncinsa hukuncin kisa ne haka aka tafi ba a samu malami ɗaya da ya da wannan ba to al'umma ma muka tashi akan wannan al'umma ta ginu kai da wanda ya je makaranta da wanda bai je makaranta ba cewa taba annabi ba a bari har makiyanmu suka mana shaida ba ma ya fi taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana cikin haka a nan ƙasan an sha tsokaninmu da yawa waɗanda ba musulmi ba sun sha tsokaninmu da manzan Allah ma'ana su taɓa mana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama su gaya zani a kullum suka taɓa sukan same mu a daidai yadda wato suke tsammanin yadda ba a haƙuri ba ya ɗauga ƙafa ba a yin kara in an taɓa annabi Muhammadu haka suke samun musulman su zama an yi a Kano ba ɗaya ba ba biyu ba an yi a Sokoto an yi a garuruwa da dama cewa musulmi in dai an taɓa mana annabi sallallahu alaihi wasallam to sai dai kuma a ji wani daban ba wanda ya taɓa ba shi kan tasa ta ƙare haka aka saba an yi wannan a Kano da dama an yi a Sokoto da dama ah, na Sokoto shine na kwanan nan misali wanda aka yi wanda bai daɗe ba cewa ta mutunci manzo sallallahu alaihi wasallam an lura cewa wannan ba a iya yafe shi a mataki na duniya ma haka yake ga Salman rushdi kowa ya gani yana ji yana gani turan da aka zata masa da hukuncin kisa ya zama ba ya fita ko in saboda musulmai ba sa ba ma daga kafa kan wannan ana cikin haka da makiya suka ga cewa duk lokacin da wani ya taba annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin musulmi ba zai kai labari ba yanzu na musulmi za su kashe shi a ko'ina musulmi ba sa ma eh, taraddudun ko kaulani ko ko salasatu aqwal ko muktarafin fi ko babu ba khilaf a cikin wannan matsalar ba sa ma neman fatawa sai dai ko sun kashe mutum da haka matsalar take haka aka santa ana cikin haka an samu wannan har a kana shekarun ba an samu wata ta taɓa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zamanin wancan gwamnati da ta wuce ina nufin eh, eh, eh, kafin wannan shugaban ƙasa ya shugaban ƙasa da ya gabace shi wata ta taɓa annabi sallallahu alaihi wasallam ta ci masa mutunci alaihi salatu wasallam musulmi suka tayi cikin fishi suka aiwatar mata da hukuncin kisa hankalin wanda ba musulmi suka tashi hankalin ƙasa cewa ba su yadda ba ciki akwai manyan 'yan siyasa wanda ba musulmi ba suka nace dole dole sai an kamo waɗancan an zo an zartar musu da hukunci su waɗanda suka kashe matar suka matsa a ƙarshe to yanzu shi ne ake so a ce mu da yaƙi har gida ta yana za a ce mu da yaƙi ba mun saba ta yin ina mura ta zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu yanzu sai a ta an kona ta ko an kashe ta ba ba haka muka saba ba to yanzu za a mai da zagin manzon Allah ya zama matsala ce fiqhiyya wai da da sunan malanta za a zo a faɗe ta a ci mutuncin manzon Allah akan minbarin musulunci a ce a gyara ake so a yi musulmi a ce gyara ake so a yi wa malaman baya da suka gabata sun ci mutuncin annabi ga abin abinda inyamurin bai iya faɗa a da na cin mutuncin manzon Allah ya faɗi ƙasa da wannan ma an kashe shi a matsayinsa na wanda ba musulmi ba ko ta faɗi ƙasa da wannan an kashe ta a matsayinta na wanda ba musulma ba yau malami ne zai hawa mimbari da sunan malanta ya faɗi ninkin ba ninkin abin da wani arne bai taɓa faɗi ba da sunan cewa shubha ce wai yanzu zagi annabi shubha ce a addini ana ƙoƙarin warwarewa eh ko a'a haba jama'a haba jama'a fa aina ta sabuna ina za mu je ne annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda bai taba zama maudu'in jadal ba tsakanin al'umma yau shine wai a'a wai a'a ba a fahimta ne a'a watakila nasoshin ne a'a ina ce abinda ake maniya an haife shi 194 hijja ta shekara 194 aka haifi imam bukhari ya bar duniya 256 tsakani da Allah da annabi yanguwa uwa billahi alaikum yau ya wallafa littafin nan yau musulun ya wallafa nasa yau suka yi tarifofin nan tun lokacin da sa ba a samu irin wannan fahimta ba a yi wa nassoshin fahimtar wai zagin manzon Allah ko tun daɗin shekara dubu da ɗari uku ba a samu masu jin larabci ba sai bana ko tun daɗin ba a shi kansa malamin da ake tuhuma wanda ya wannan maganganu marasa daɗi ga janibin manzo Allah sallallahu bai karanta su bane sai shekara biyu uku da suka wuce ko hudu ko biyar tari ya girma a gidansu baya jin babansa na biyawa baya jin mahaifinsa a matsayinsa na malami yana karanta hadisan na fassarawa ko sai yanzu ne ya je da koyo larabci ya fahimci nasoshi, ya fahimci cin mutuncin manzon Allah ne sai bana habba jama'a habba jama'a ba wanda yake so wannan abun ya fada kan shi ko ya fada kan wani dan uwa musulmi ko walau ahalin sufaye ko dan dariƙa ko dan wani abu wallahi ba mai so ba mai so shi ta ba annabi sallallahu alaihi shi kadai ne abin da kowaye yayi ma ba za ka so a ce shi ya fada hadarin ba duk yadda ka kishi. shi babu amma in an yi fa an yi wayannan maganganun ba su amma jiwa ba ba yadda za a ce sai yau ne aka ji aka shiga eh, wato kamus na larabci aka fahimci ashe na soshin cikin bukhari na ashe cin mutuncin ma'aiki ne mu ne tuntuni shekara dubu da ɗari al'umma ce mu gaffala bata ma san sakon da ta karba ba sai yau ake kokarin farkar da ita ta ta fahimci ma'anonin hadisin hadisan cewa cin mutuncin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam haba al'umma haba al'umma wallahi duk wanda aka jarraba kan annabi ya faɗi jarraba to ba zai ƙara tashi ba wallahi wallahi wallahi duk wanda Allah ya jarrabe shi kan annabi ya faɗi jarrabawa to shine fatarabbasu hatta yati Allah bi amri قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا hatta yati Allah bi amri wayannan wanda suka faɗi wannan jarrabawa din da aka yi guda takwas kan iyaye kan yaya kan yan uwa kan mata kan dangi kan dukiya da ake tarawa kan kasuwanci da ake kan gidaje da ake zama a ciki wannan abubuwa guda takwas in dai da su in dai da su in dai da su Allah ya jarabi mutum wajen girma annabi ya faɗi a jaraba wallahi ya faɗi mu ba ma iya izgilanci ma kowa kowa ne ne ko ya faɗin roƙo muke Allah ya kiyaye gaba Allah ya kiyaye ba wanda ya fi ƙarfin ya faɗa wani bala'i kowane iri ne a rayuwa ba ma alfahari don ba mu bane a muna gode wa Allah da ba mu bane ba ma cewa a ai da ma haba mu mun wuce na mu mun gode Allah ne da Allah bai jarabe mu ba tunda Allah mun sani mu masoya manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma mu ka tuna wannan dangane da annabi ma tuna shi dangane da annabi ba abinda mutum ba zai iya tuna dangane da mahaifinsa ba don yana ganin girman mahaifin ba zai iya tunawa dangane da wani nashi babba ba don yana ganin girman wani to ai kaga kuwa wallahi wallahi a ce yau waɗannan kalmomi masu zafi da a taɓa rawaito wani ya gaya manzan Allah ba amma yau a garin Kano da aka fi son manzon Allah fiye da kowane gari garin da ya shahara da soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallam yau mas'alar ta zama mas'ala ce khilafiyya cewa shi ne ba a fahimta ba akwai ma wato yiwuwar nassoshin haka suke nufi kenan haba al'umma a nuna akwai ma a ce matsalolin haka suke nufi wataƙila ganewa ne ba a yi ba a ra'ayin wasu malamai na soshin suna nufin cin mutuncin manzo a ra'ayin wasu ba haka ba uzu billahi wannan kawai ba ci mu da yaƙi ba wallahi tun da ake cin mu da yaƙi ba a taɓa cin mu da yaƙi kamar wannan ba in dai muka bari cewa za a riƙa kunna waɗannan ana sauraro ana ji ana cewa wannan fassaran hadisan manzon Allah ne haka suke nufi to ta ina za mu koma mu sake samu wani addinin sabo ina za mu samu wani bukarin wanda ya fi wancan gaskiya ya sake rahoto mana wata sunna ina za mu samu wani musulun da ya fi musulun ɗin da ya gabata ina za mu samu wasu eh, malamai ina za mu samu waɗansu mutane da suka zauna mana da manzan Allah su zama sahabbai don su rawaito mana da suka fi sahabbai gaskiya to wallahi wallahi ba halatta waɗanda ba musulmi da suka zagi annabi sallallahu alaihi wasallam aka kashe su walau a Najeriya ko waje da Najeriya ba su taɓa gaya wa annabi ni dai ban ji duka ba amma ba na jin za su iya sun gaya wa annabi abin da ya kai wannan maganganu aka kashe su to yau sai magana ta zama wai matsala ce matsala ce ta jayayya a Kano cewa wada shi malami ya da wasu magoya ba da ke ganin kamar eh a tsaya a duba lamarin ta yi ba masa adalci ba waɗansu kusa ce a a dai duba wani suna ce a a watakila akwai manufa na siyasa wani suna ce a akwai bangaranci annai muhammadu ake magana fa al'umma annai muhammadu da kulin kana abakum fata sauka sai da Allah ya jarrabi sahabban ya ga da gasken ne in an ba su zabi tsakanin annabi da iyaye ko ƴan uwa ko 'ya'ya, ko mata annabin za su zaba ko waɗancan mutane a filin yakin badar misali yan uwa duk ah, wanda suka karanta siya duk an sani karatu ne bayyane an samu sahabin da an samu sahabin da yana musulmi yana ɓangaren manzon sallallahu ubansa kafiri ne na ɗaya ɓangaren irin su Amir ibn Abdullah ibn Jarrah Abu Ubaida an samu sahabin da da ubansa da ƴan uwansa duka kafirai ne suna ɓangaren arna shi kaɗai ne musulmi a gidansu shine sayyidina Abu Huzaifa ibn Utbat ibn Rabi'a ibn Abd shamsi ibn Abd Manafi. an samu sahabin da yana musulmi babba ne a musulmi amma ɗansa arni ne a ranar badar yana ɓangaren kafirai shine sayyidina Abubakar Allah ya haka da gangan don ya gwada su ne shin za su zaɓi annabi ko waɗancan ko za su ce ba a fahimci waɗancan ba ne a tsaye a duba lamarin har ma saboda jarabawan ta cika ɗan uwana manzala sassa saboda Allah ya gwada jarraba musulman nan da gaske musulman ne wala'insu ga annabi ne ko ga dangi ko soyayya ko kuma wala'insu ga wani daban sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanar kafin a fara yakin badar ce jama'a akwai wasu mutane cikin banu hashim irin su abbas ibn abdul muttalib irin su eh, abul buktari ibn hisham wa irin su wane su wane don allah in kun gamu da su kar ku kashe su wallahi ba sun fita don su yaƙe ku bane tilas aka yi musu yan uwa da yake jarabawan allah ya yi da gaske jarabawa ne sai aka samu wani cikin musulmai wanda na ce muku babansa kafiri ne a lokacin kanin babansa wato babansa Utbatun Rabi'a kafiri kanin babansa babbansa kenan Shebatun Rabi'a kafiri sannan kuma ɗan uwansa Walidu ɗan Utuba kafiri yar uwansa a lokacin Hindu bintu Utuba ita ma ba musulma ba ce, duk da daga baya ta musulunta yan uwa da ya ji wannan sanarwa na manzon Allah bai san lokacin da hamiya ta ɗauke shi ba sai ce a tara a fuskantar da mu dangin iyayen da yan uwan mu fuskance su da takobi sannan a nuna mana waɗansu a ce wai su kar mu taɓa su su Abbas su wane ne wallahi in ji shi a lokacin in ya ga Abbas wallahi sai ya shi ne farkon da zai fille maka wannan maganar fa ya faɗa jama'a cikin fishin da ya ga duk danginsa suna bangaren kafirai kuma zai yaƙe su a matsayinsa na musulmi kuma yanzu an ce kada taɓa Abbas kada taɓa wani kada taɓa wani annabi ne fa ke magana kaga annabi ke magana wahayi ne annabi ko Abu Jahl ya ce karka taɓa lokacin in ka taɓa shi ka halaka tana Abbas na Abdul Muttalib shikenan faɗin wannan magana maganar ta yi saraya ne har ta ji kunnen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya dubi Umaru ya ce Umaru Umar ya ce masa ya ce Umar ya Abu Hafs Umar ya ce a lokacin ya fara kira na Abu Hafs ya ce a tarda an yuduraba waju ammi rasulillah yanzu Abu Hafs ka bari wani ya bigi fiskan baffan manzo Allah da takobi ya ce ya Rasulullahi rabu da shi wallahi ya zama munafiki ka bari in fara gabatar da shi in fara kaddamar masa matun ba a yaki ba annabi ce a ah, wallahi wancan bawan Allah da yake da gaske shi na Allah ne shi wanda ya wancan magana shi Abu Huzaifa sai hayyacinsa ya dawo masa imaninsa ya dawo masa sai ce kai wannan maganar da ya wallahi ba ta da kafara a rayuwarsa inji ji sai dai a kashe shi a wajen jihadi saboda Allah yana roƙon Allah kar ya kankare masa wannan daudan laifin wannan furci da yi sai da takobin shahada addu'ar da yawa kansa kenan yana ganin bai da kafara sai shahada a fi sabilillah aka gama yakin annabi kuma ya karrama shi ce a kau da gawawwakin kafiran duka musamman wajen baban shi da yan uwan shi don kare daga ganin su wallahi sayyidina abu zai bai shahada ba sai da annabi ya rasu sallallahu alaihi wasallam an je yakin yamama na ridda da shi da salim maula abi huzaifa maulansa kenan maulan shi abu huzaifa Ibnu, dubatun mai rabiya tare suka yi shahada bayan Allah suna murmushi cikin yadda da hukuncin Allah jama'a a ce yau sai an zaɓi wurin da ya fi daraja a wurin musulmi a Najeriya a ce wurin ne debate da yake ƙasa shine waɗannan baƙaƙen maganganu shi suke fassara hadisi ko saɓanin haka ai daga nan ma ci mu yake wallahi ai ai creating wannan debate kawai an ci mu yake kuma sannan bayan an gama shari'a ya zama a haka ɗin waɗansu ana yi abin kallon ko wata ila a siyasa ya shiga ko kuma a ɓangaranci ko wane ne misali in aka ce annai muhammadu fa sallallahu alaihi wasallam wato to to daga kaji wani kowaye naka kuma ka ji kawai kana da ragon wani abu da shi to shi kenan zagin annabi ko maimaitawa aka yi wallahi zagi bai da gyara Allah da ya annabi da kansa in an zage shi wani lokaci a Qur'ani bai maimaitawa jama'a fa Allah fa ubangijin annabi Muhammadu ne ubangijin kowa da kowa ne annabi sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne Allah ne halicce shi amma Allah ya masa wani girmama wanda ko zagin sa Yahudawa suka yi a suratul hadidi a sorry suratul mujadala yahuda sun zagi annabi sallallahu alaihi Allah bai maimaita zagin ba in sun zo zuciya sai su ce masa assalamu alayka ya muhammad suna so ce assalamu wai suna so ya ji kamar sun ce assalamu sun ce assalamu alayka ya muhammad su kaurara makogoro don a ɗauka assalamu su gaje annabi ya ce wa alaikum shikenan sai da Aisha wata ran ta fishi alaikum assalam wallana annabi ya ce ba ya Aisha ba kya ga irin amsar da na ba su ci ya sallah baka ji me suka ce to baki ji me nace musu ba da Allah ya zo kawo labarin sai ce wai za ja'uka hayyauka ma lam ka bihi Allah ya rasulullah idan sun zo gaishe ka yana cikin laifin su suna maka wata gaisuwar da Allah bai gaishe ka da irin wannan gaisuwa Allah ba zai mimita gaisuwar ba ba zai gaya wa annabi assalamu alaikum ba sai dai ce hayyauka ma lam yuhayyika bihi Allah su ma wata gaisuwar da kwata kwata shi Allah bai gaishe ka irin wannan wai saboda munin gaisuwar Allah ba zai mimita ba yan uwa wallahi mu ji tsoron Allah mu kiyaye sauraron ma waɗannan zage-zage mu kiyaye kunna su mu kiyaye saba wa kunnen mu jin su har tun muna ji kamar tashin hankali na har kunne ya saba ji gidi kamar normal ne ba wani abu ne so don Allah don annabi mu dawo hayyacin mu wallahi Allah ba zai taba yafe mana ba in mu ji kuskure kan annabi Muhammad wallahi ba zai yafe mana ba ba yadda za a ce waɗannan kundi na musulunci da aka rawaito a ce tun da ake fassara su ba a taɓa samun wani malami musulmi kai ko jahilin musulmi ya fahimce su a yi wannan fahimta zagi a kai wa annabi ba a ce tun da bukhari ya wallafa littafinsa da shi da musulun da sauran malaman hadisi ba a fahimci larabcin ba sai bana banan shekara dubu da ɗari ruwa ta shi zagi ne ake wa manzala duk jama'a ba su gane ba laraba da suka rubuta shari ba iyaka da ajamawa duk da bukarin ma ba ajami ne ba ba larabe ba ne da malamai da yawa da suka yi shuru ba iyaka ashe ba a fahimci ma cin mutunci annabi ne sai bana aka gane wannan bala'i ne ya faɗa masa mu abin da muke roƙo Allah ya kiyaye ragowar musulmi duk wanda abin bai faɗa masa ba Allah ya kiyaye mu amma ba yadda za a yi wani ya furta wannan magana kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ta wani kaka abinda ba zai iya ordinary ba zai iya furta kan babansa ba ko kan wani saboda ƙazantar magana ba zai yadda a furta kan kansa mama nawa muke haba jama'a yanzu don Allah an taɓa cin a yaƙi kamar a mai da zagin annabi wa tafsiri ne na hadisi wai jama'a ne ba su gama ganewa ba jama'a ne har yanzu tukumma debate ne waɗansu malaman sun ce eh cin mutunci waɗansu kuma suka ce hmm, ba cin mutunci bane ba haba haba haba a tun da arna ke yakan maduna sun taɓa cin mu da yaƙi irin wannan zagin da za a ce wata inyamura ce ta yi musulmi suka tashi suka je suka kone kone suka kashe ta yau akan mimbari ake maimaitawa kuma har ma mahalli ne na jayayya wai ba a fahimta bane ashe tuntuni zagi ne sai ban aka fahimta to kaga yau shikenan inyamura ta tsira arniya in ta yi zagi ta tsira dan me dan ma an samu wasu daga sunan malanta ma sun yi zagin da bata taɓa yin irin ta ba yadda suka koya mana kashe kanmu su ba mu makamai mu kashe kanmu mu ta daban mu harbi juna da sunan bambanci su ba mu makamai mu sace juna mu amshi kuɗin fansa su ba mu makamai a sace matan juna a ji a lalata da su a wusu billahi yau sun koya mana zagin annabin mu kuma yanzu shi ma debate ne waɗansu suka ce eh, eh a a fassara ne wani suka ce ba tafsiri bane zagi ne kawai ya zama ma mahalli ne na niza wannan ya isa cin yaki wallahi abinda tunda al'umma take ba taɓa jayayya kan annabi ba sai bana ba ta taɓa musu cewa taɓa mutuncin annabi bai da mahalli a shari'a ba sai bana ne ake gani a wataƙila magabata su rawaito zage-zagen ba a gane ba a'udhu billahi yau magabata suka rawaito hadisi hmm? da Allah ya mu ji tsoron Allah don Allah mu ga girman annabi yadda Allah ya nema Ni tu'minu billahi wa rasuli wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu ma'ana ku girmama annabi ku kamba bashi ku tawqir ku ji nauyinsa a ga girman annabi sallallahu alaihi wasallam Allah kuma tusabbihu bukatan wa wasila shi a ɓangaren taba annabi ba kai wa annabi adalci ba in kace wai a'a ko saboda shi wanda suke faɗa da mai tabawan baka da alaka da su a wata wani bangare ko kuma eh, fahimtar ku ba ɗaya bane na eh, fahimta gidan ku ba ɗaya bane fahimta kaza kun saba da kaza dan haka kaza da kaza babu babu shine jarabawan da Allah ya sahabbai su ba wai ma maganan cewa wai fahimta ba bane a'a mutum ne kuke uwa ɗaya uba ɗaya gashi can arni Allah ya gwada ga zaka taɓa shi a filin badar da nake magana nan bayan irin su kamar yadda na faɗa Abu bai da yana nan ga babansa ba musulmi ba bangaren kafin misali a wannan Abu Huzaifa ibn ibn Utbatun Rabi'a yana nan babansa Utbatun Rabi'a shine babban komandan arna shine ma ya fito yace annabi ya fito musu da sawo'insu da shi da sa Shaibatun Rabi'a da ɗansa walidu dan Utba yace fito man da mu. wayansu lansara suka fito ce ba ku isa ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira hamza ya kira ubaida ibn al-harith ya kira ali ibn abi talib yace wayannan sun maka yace sun yi shi urbatun rabi'a tare hamza ibn abi mutalib ubaida ibn al-harith ya tare batun rabi'a ali ibn abi talib ya tare walid dan utba suka kara kankace mene sai ali ya gama da walid dan utba kankace mene hamza ya gama da batun rabi'a shi kuma ubaida sai suka kisan kasko ya sare shi kan faɗi shi ma ya rama sai duk suka mutu shi ubai da ya shahada shi ko wancan ya mutu jama'a wayannan fadangin juna abu huzaifa yana gani aka yi wannan tun ba a kaure ba ma yana ganin babansa akwai jarabawa da ya kai wani amma da ke da na annabin ya zaba bai tsaye wata wata ko dangantaka ko a'a wai fahimta ko na abu ɗaya ba haka aka yi da da sai na abubakar ɗansa lokacin bai musunta ba na abubakar ya miƙe tsaye ya ce alastin ta tsamuna an na katlakum fil jannati wa katlana fil nar ba ku kuke da awon duwanda aka shi a cikin gudan aljanna muku wanda aka shi zama dan wuta wani ku ya zo in kashi aljanna sai abubakar ya miƙe annabi sai ya jari gan sai ke zauna ya ce sai ka bari in jin aika shi wuta dan cikin sa ne Ɗan cikinsa ba yana ta haddin mu bari in je in aika shi annabi ce abubakar kai hakuri ka zauna sauranin sallallahu alaihi ya san yaran Allah ya rubuta masa musulunta nan gaba ya gaba da yaran musulunta suna hira da baban sai baban ya ce kai a sai ɗan ce baban baba wallahi a badar ina ta ina ta tunkaro wani dattijo ta baya baya ina kokarin kashe shi yana zuwa sai na ga kai ne sai na fasa yace kai karatu wai bayan ya musulunta yake ba babban labari ba ya ce kai ka yi sa da ni na gan ranar da yanzu kana wuta don Allah ya share ka zanyi ga imani sai muna faɗi da cewa wannan bala'i da ya sauka mu wannan mutum addu'an mu Allah ya kiyaye duk wanda abin bai saba ba masifa ne da ba wanda ya fi karfin in ya in dai Allah ya rubuta masa halaka ya faru da shi hakan kuma baya nufin wai a'a wai daukan eh, tausayawa ko ko daukan سايد دشي نو هر أبدا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو أشيرتهم سووا لمن أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويركلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون صدق الله العظيم wannan ayoyin da na karanta yanzu sun sauka ne a bayan badar saboda a cikin sahabba akwai wanda yana ta kaucewa babansa sa wurin yaƙi bai sun faɗa baba sai ya lura baban kuma na neman inda manzo Allah yake sallallahu alaihi wasallam yayi ya ga dai baban annabi da ya ga kai ba zai bar shi ya afka annabi sai afka uban sai ajalin uban ya zama a hannun shi to shi ne fa wannan ayat ta sauka da abubakar ɗin da ya ce zai tashi ya yaƙi ɗansa da Abu Huzaifa da ya yaƙi ƴan uwansa da abu da yana bangaren musulmi babansa da ƴan uwansa duka suna bangaren Allah da wancan sahabi da ya ga babansa zai faɗa din sarsa ya faɗa baban Allah yake musu kirari la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa duna man hadda Allah wa rasuluhu ba ka taɓa samun mutane sun imani da Allah da Allah yara suna soyayya na muwaddati suna soyayya tsakaninsu da wanda ya hannun riga da Allah da manzansa man hadda Allah wa rasulahu kai walau kanu aban ko da iyayensu ne irin Abu Huzaifa da irin Abu Ubaida ibn Jarrah au abnan ko da iyayensu ne irin Abu Bakar au ikwanin ko da iyaye da ƴaƴan kaman Abu Huzaifa ƴan uwansa Walid dan Utuba yana cikin kafirai au ashiratun ko kuma dangi makusata kamar ta Allah me yasa mutum zai zabi zai ƙeya da ƴan uwansa haka sai ya ce saboda ula'ika kataba fi qulubihimul imana Allah ya ɗauki alƙalami ne ya rubuta imani a zuciyarsu ba fesa waye ba rubuta waye ba fesa musu imani ba ka taba fi qulubihim al-iman Allah ta rubuta imani ya rubuta ba wa ayyadahum bi ruhin minhu ya ba su madadi ya taimake su da ruhi daga wurin su subhanahu wataala kuma lahira wa yarkulum jannatin ta min tahtiha da fiya ba hakika wannan masifa ta faɗa masa shekara goma da suka wuce ko shi kace zai zo ya ga annabi wannan magana wallahi ba zai taba mafarkin zai yi ba amma yanzu ga abin da ya faru wannan kawai ma ishe mu izna mu sauran ɗaliban ilimi mu ji tsoron Allah mu kiyaye baki sannan mu ji tsoron Allah mu yi ta roƙonsa muna masa magiya ya ba mu husnul khatimati ya kiyaye mu su'ul khatimati kaga yadda ake su'ul khatimati mai muni mu roki Allah Allah ka azubta mu da husnul khatimati Allah ka azubta mu da husnul khatimati Allah ka azubta mu da husnul khatimati magana ba ta da iyaka in ka shiga gonan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam komai ka faɗa sai ka ji kaman baka ce komai ba in kai kaman za ka gama sai ka ji kaman baka kare ba saboda kogin babba ne Allah ya kara mana son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa mu sunni mu fahimci girma annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa mu kame baki kada ma a rika kunna wannan zage-zagen ko ana maimaitawa wallahi kada mu yadda kunnen mu ya saba da jin wannan wallahi ba alheri ne ga al'umma ba Allah zai fishi da mu ya halaka mu inda muna ci gaba da kunna wannan zage-zage Allah ya kiyaye mu Allah ya kara musu annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya kiyaye wannan musiba ya yaye ta Allah ya sa ya ya raya mu da annabi sallallahu alaihi wasallam da sonsa sa Allah ya kashe mu da son manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya tashe mu alahira tare da manzo sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق الدار العظيم سبحان ربك بزد من السلام عليكم